sai kai da hubu zuhur san hutawa sai kai zaka yi jagoranci sai kai in ba kai ba ba kowa wannan musiba ita take shiga cikin al'umma tana wargaza kan mutane idan mutum yana cewa ƙalallahu ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce to mu muna tare da shi za mu ɗauko misali ɗaya biyu uku a gulguje kuma mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ƙaure koma madina da wace hanya ya yi maganin unsuriya ƙabilanci da jahanci da seni-seni yaya annabi ya yi maganin shi a cikin musulmi sai musulmi suka tsaya kara ɗaya suna raba aya ɗaya suna tahiya suka yi ƙarfi saboda musulmi يشد بعضهم إنما كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا كما جنيني أبو سرق هوا شاشا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى ينا سن إن أتى الله ينا سوء kai Allah sa mu yi abin da Allah yake so Allah yana san waɗanda suke jihadi a cikin tahiyar da tahorkin shi ka annahum bunyanun mursus ka ce gini ne a sarƙahe sun gama kai suna tare duk abin da za a yi suna tare musulmi sun haɗa kansu ahli sunna sun haɗa kansu ko mun rarrabo ƙungiya amma ƙalallahu suke cewa ƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam aiki ɗaya alƙibla ɗaya annabi ɗaya aƙida ɗaya wai mi muke so ya ƴan uwa musulmi wallahi kan mu yarda kan mu yarda yanda ake fatattaka wani addini yanda ake fatattaka wata aƙida yanda ake fatattaka wasu ƴan alƙibla a shiga a raba kawunanmu a ciccira mu kamar hoihoi a yi yawo da hankalinmu sannan a lokacin ba mu da ƙarfin komi amma idan muka haɗe ƙalallahu ƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam ta hadisai ingatattu haka za mu yi aiki kuma Allah ya so mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna laha idan ahabba abdan na da jibril Allah in ya so wani bawan shi daga can sama zai kiran jibril ya ce mishi iya kira Allah yana kiran jibril mala'iku na sama ta bakwai sai su haɗe su some don tsoron Allah ba a san ba wace doka ce za ta sako sai Allah ya ce ma jibrilu inni uhibbu fulan fa ahibbu ni ina son wane kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai jibril ya so shi idan jibril ya sabko sama ta bakwai mala'iku za su hulhudo su tashi su ce ma jibrilu ma da kala rabbuna ubangijinmu me yace mi aka ce sai mala'iku sai jibril ya gaya musu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu Allah yana son wani dan wane kuma ku so shi sai su ma su so shi mala'ikun sama ta shidda sai su ji hargowa sai su tambaye su mata qala rabbuna mi mu yace sai su gaya musu Allah yana son wani kuma ku so shi su ma su so shi haka za a sabko har ƙasa annabi ya ce thumma yuda Allahul qabul alal sai a ɗora maka karbuwa da soyayya a bisa huskar ƙasa akasin wannan ha'ilau kaga kana ta abubuwa amma saboda nuna isa da jiji da kai da nuna kai ba lahiya bane kai ku lahiya ne tubus idan Allah ya ƙika haka za a bi lemem surki kuma a ɗora maka bagada alal a ɗora ma ƙiyayya a bisa ƙasa kana yi kana yi kowa bai san ka la wala quwwata illa tun farkon gwagwarmaya ko kuma munakasha ko kuma bayani da Allah ya yi da shi da shaidan da annabu adam abul bashar Allah subhanahu wa ta'ala da ya jarraba annabu adam ya ci jarrabawa sai ya sa mala'iku ya ce dukkan ku kuma shi su shada a lokacin nan sai iblis ya ƙi mai sujada kun san mu ya hana shi saboda isa da nuna sai shi sai shi ya ce mine ana hairun minuhu ana ni hairun minuhu na hishi alheri farko inda bayani yake zawa kenan nuna wannan abun shi ya kai shaidan adawa da mu da shi ana hairun minuhu in ji shaidan ya ce ma Allah yace yahi annabi adam daraja mi yasa yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin nuna isa da fifiko kai ba kowa bane sai ni duk abin da kai banza ne sai ni duk abin da kuke na banza ne ko kuna kan gaskiya saboda ku ne ba mu bane banza kuke wannan shine masiba a cikin musulunci yace ana khairun minhu shi shaidan ya ce shi ya yi adam alkhairi ya ce ya Allah ka halice shi ne da bakal ƙasa mai amo ni ko ka halice ni min marijin min na da wuta saboda haske saura muke nawa la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kaura daga makka zuwa madina saura mun tibilit ya jama'a yan uwa musulmi ananiya da unsuriya da kabaliya ba su da kyawu a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da ya kaura daga makka zuwa madina horkon abin da ya yi ta'aha bainal na wal muhajirin ya gama soyayya 'yan uwanci tsakanin muhajirin waɗanda suka ƙauro da su da waɗanda suke 'yan madina domin a guji ƙabilanci da rikicin jiha kun san a lokacin duk irin imaninka duk inda kake in ka shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah to sai ka ƙaura ka koma madina duk inda kake